يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren biyar ga watan jumadal akhira hijira na da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha hudu ga watan march shekara ta shida, wannan shine kasar na da bakwai daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna darul hadisi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malaminmu a shekul allama abu abdulrahman muhammad awwal adam almulakabu bil albani zaria ya kafa ya gina ta ba don komi ba sai don karantar da addinin musulunci da yaɗa da'awa ta ahlus sunna 'yan salafiyya karatun da malam wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah maɗaukakin sarki ka yafe mushi ka gafarta mushi Allah ka yi mushi rahama ka kai haske kabarin shi Allah ka yafe mishi kusakuran shi da shi da ɗan shi Abdullahi da matar shi Ummu Abdulbarri mu kuma da muke baya Allah ka ba mu iko na idar da amanoni da aka bar mana kuma da ƙara tabbata da a kan asalin da aka bar mu idan yan uwa bamu manta ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka zuwa madina surar da mafi yawancin ayoyinta sun sauka ne don tattaunawa game da waɗannan waɗanda muke bayyana su a duk sa'ad da muka zo ci gaba da wannan karatu wato nasara na jiran, kiristoci waɗanda suke mazauna garin na jiran, wato wani yanki daga cikin ɓangarori na garin madina a inda suka yi tafiyayya suka yi takakkiya da su da malamansu da masu faɗa a daga cikinsu suka zo garin madina don tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da al'amari na musulunci mun ji farkon wannan sura ta bayyana mana wato ishara zuwa ga cewa annabin Allah annabi Isa to ɗaya ne daga cikin bayan Allah mutum ne daga cikin mutane waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya halitta suka zaune cikin mahaifa kuma suka bi waɗannan matakai sannan Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddari samuwar shi za ta faru ne da uwa ba da uba ba kamar yadda Allah Maɗokakin sarki ya ƙaddara annabi isa ɗaya ne daga cikin annabawa wanda ita maryamu za ta haifa ya ga matar imran imrana da yake ɗaya daga cikin bayan Allah malamai masana a taura daga cikin banu isra'ila kuma malami daga cikin malamai na annabawa don imran malami ne na zakariya zakariya kuwa annabi ne daga cikin annabawan Allah muna tattauna daidai waɗannan ayoyi waɗanda Allah yake bayyana mana tarihi da kissar mahaifiyar annabi isa da haihuwar mahaifiyar annabi isa maryamu da haihuwarta da ta yi wa annabi isa alaihi salam da kuma kissar annabin allah annabi zakariya da shi da ɗan shi annabi ya haya mun tashi daga aya ta talatin da takwas a karatun da ya gabata faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce hunalika a zakariya rabba kala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a mun karanta waɗannan ayoyi mun fassara su sai dai a yau kamar yadda muka yi alkawali za mu bibiyi waɗannan ayoyi a cikin tafsirin da al'imamul kurfabi ya rubuta a ƙarƙashin waɗannan ayoyi mu tattauna wasu matsaloli na fikihu waɗanda malamin ya yi su wato ya fito da su ya tsamo su daga cikin waɗannan ayoyi wasu mu tabbatar kamar yadda za mu zo mu ji wasu matsalolin da al'imamul ƙurtubi zai kawo za mu karanta su ne ba don mu tabbatar da su ba sai don mu rusa su don za ku zo ku ji a cikin waɗannan ayoyin al'imamul ƙurtubi ya kafa hujja da su game da cewa lallai maryamu mahaifiyar isa alaihi salam annabi ce daga cikin annabawa to kun ga wannan maganar ya kamata in an kawo ta to sai dai a rusa ta kenan ina fata mun fahimta to waɗannan abubuwan guda biyu ya kai mai karatu da saurare da bibiyar waɗannan karatuttuka ka ji su da kyau don kada ka ji mun karanta ka ce to yana nuni akan mun yadda da su kenan don kada ka lazumta mana wata ƙa'ida ta ilimi ƙa'idar da suke cewa a sharhu far'ut tashih wato idan ka ɗauko wani hadisi kai sharhin shi ka fitar da bayanai da fiƙihu da ke ciki sai a ce to ai ka inganta shi wannan ka'idar ba za a lazimta mana ita ba za mu karanto wasu don mu tabbatar wasu kuma don mu nuna ba daidai ba ne mu rusa su mu tabbatar da abin da yake daidai insha Allahu ta'ala daga shafi na ɗari da tara daidai a cikin juz'i na biyar gashi aljami'ul ahkamil qur'an wal mubayyinu lima tadammanahu min as-sunnati wa ahli al-furqan ta'lif abi abdillah muhammad ibn ahmad ibn abi bakr al-qurtubi wanda gashi ya rasu hijira na da shekara sanata ihda wa sab'ina ba'da al-mi'ati as-sadisati hijriyya wato shekara ta 671 ina karantuwa ne daga tahqiqin da aka samu babban malami Dr. Abdullahi ibn Abdul Muhsin Turki Allah maɗaukacin sarki ga gafarta mashi Allah ka ɗaukaci darajojin shi daga cikin juz'i na biyar ko kuma mataba'a ta mu'assisatul risala ina karantowa daga shafi na ɗari da goma daidai inda ya ce asaniya ƙauluhu ta'ala hunalika da'a zakariya rabba malam ya ce hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokaci da annabi zakariya duk sa'ad da ya shiga inda maryamu take bauta ya tarar da arziki a gurinta to a daidai wannan lokaci annabi zakariya ya kirayi ubangijin shi faƙala sai ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani baiwa ta ɗa ko zurriya wacce take tayyibatan wato ka bani ɗa ko zurriya wacce take wato saliha zurriya wacce take ta gari malam yace hunalika da'a ya rabba hunalika fi mawdi'i nasbin li'annahu zarfun yusta'malu liz-zamani wal-makan wa asluhu lil-makan wannan lafazi na hunalika al-imam al-qurtubi yace yana mahalli ne na nasba a ka'idar larabci saboda asali zarfi ne wanda aka yi amfani da shi in malil zaman in malil makan wato lafazi ne da aka yi amfani da shi don nuna faruwar wani aiki a wani lokaci ko a wani wuri hunalika ɗin sai ce wa asluhu makan asalin wannan lafazi ana amfani da shi ne livarfil makan ko kuma lil ko lil makan wato asali hunalika asali ana amfani da shi ne lilmakan to amma ana iya amfani da hunalika lizzamani kamar yadda ake amfani da shi lilmakan al-imam al-qurtubi yace wa qala al-mufaddal ibn salima ko salama hunalika fi zamani wa hunaka fi al-makan wa qad yuj'alu hadha makana hadha akan iya a dauko hunalika ai amfani da shi lizzaman a ɗauko hunaka lilmakan kuma ana iya a juya su wato a akasanta su ya ce habli ai a atini min ladunka ai min indika zurriyatan ai naslan salihan wa zurriyatu takunu wahidan wa takunu jam'an zakaran wa unsa wa huwa huna wahid يدل عليه قوله هب لي من لدنك وليا ولم يقل أولياء wa innama annasa tayyibatan li ta'nifi lafzi dhurriyya malan yace zurriyatan tayyibatan ayya Allah ka bani yaya naslan wato salsala yaya da jikoki salihan wato zurriya ko ɗa da zai fita daga jikina ƙurtubi ya ce wa zurriyatu kunu wahidan wa kunu jama'an lafazin zurriya akan faɗe shi a nufi mutum guda kuma akan faɗe shi a nufi jama'a da yawa zakaran wa unsa a faɗa a nufi namiji kuma a nufi mace wa huwa huna wahidun amma a nan ma'anar lafazin zurriya ya zo ne da ma'ana wato ta mutum guda ya dullu alaihi qauluhu faɗin Allah maɗaukacin sarki na nuni zuwa ga haka a inda ya ce habli min ladunka waliyan ya Allah ka bani ɗa kai min baiwar ɗa wanda zai zama magaji na in na mutu kaga waliyan ya ce waliyan magaji guda walam ya kul auliya bai ce magada da yawa ba kaga wannan na nuni akan zurriya ka taqa'u lil wahidi kama taqa'u lil jam'i to sannan ya ce. الثانية مسألة تبيو دقشافي نتري دقوما دلت هذه الآية على طلب الولد wannan ayar ta yi nuni akan babu laifi sunna ne lallai a matsayin ka na musulmi ka nemi ɗa daga wurin Allah ma'ana neman ɗa wannan sunna ne wannan ayar tana nuni zuwa ga haka da annabi zakariya ya roki Allah ne ya bashi da habli min ladunka zurriyatan tayyibatan ya Allah ka bani ɗa wanda yake nagari dan haka qurtubi yace dallat hadhihi al ala talabil waladi wannan ayar ta yi nuni akan babu laifi ka nemi ɗa baiwar ɗa daga wurin Allah hiya sunnatul mursalina was siddiqin neman ɗa wannan sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta mutanen kirki masu gaskiya qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية حقيقة من أيكو دا النباوة دا منزني قبالنك يا كي النبي محمد sallallahu alaihi wasallam waja'alna lahum azwajan kuma muka halitta ma waɗannan annabawa azwajan mataye muka hore musu mataye na aure wa zurriyatan kuma muka hore musu ‘ya'ya waɗanda suka fita daga tsatsansu daga salsalarsu. Kunga wannan ayar tana ƙara nuna mana ashe sunna ce ta annabawa neman ‘ya'ya ta hanyar aure kamar yadda annabi zakariya ya roƙi ɗa daga wurin Allah qurtubi yace wa fi sahihi muslimin an sa'ad ibn abi waqqas qala arada uthman ibn maf'un an yatabattala fanahahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walau ajaza zalika lahu lakhtasayna ya tabbata a cikin hadisi da al'imamu muslim ya ruwaito daga sahabi sa'adu ɗan abi ƙas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce arada Usmanu ibn maf'unin an ya tabbatala. sahabi usmanu ɗan maf'un yi yunkurin yin attabattul attabattul shine al-inqita' 'an zawaj mutum ya ƙi yin aure ya dukufa da sunan yana bautar Allah ya zauna ya yin aure ko kun gane jama'a to Usmanu ɗan maf'un ya nufi yin attabattul al-inqita' an at-tazawwuj fanahahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya hana shi dan duk abinda annabi ya ga wani sahabi ya aikata ko yana yunkurin aikatawa wanda yake ba daidai ba to annabi yakan hane su yakan kwabe su kada su aikata amma Usmanu ya ce walau ajaza lahu zalik afwan sa'ad dan abi waqqas ya ce da annabi ya halattawa Usmanu ɗan maf'un hakan yin attabattul sa'ad ya ce lakhtasaina to da tuni mun dandake kanmu ma'ana 'ya'yan marena mu da tuni mun zare su ya zamto ba mu da sha'awa ta mata gaba ɗaya don mu yanke mu koma zuwa ga bautar Allah to kaga wannan kuma ai ba daidai ba ne jama'a ko ba haka bane wannan ta sa annabi ya hana kenan wannan ayar da muke karantawa tana nuna mana neman ɗa to kuma neman ɗa ba shi yiwuwa sai ta hanyar aure ko ba haka ba jama'a shi yasa aure jama'a sunna ce daga cikin sunnoni na annabawa malam yace wa kharraja ibn majah an aisha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam ibn majah ya fitar da hadisi daga aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce, an nikahu sunnati aure sunna ta ce in ji manzon Allah faman lam amal bi sunnati falaysa minni duk wanda bai yi aiki da sunna ba to ba shi tare da ni wa tazawwaju dan haka ya ku jama'a ku yi aure in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni mukafirun bikumul umama saboda zan yi alfahari da yawan ku a ranar alkiyama wa man kana za faulin falyanke dukkan wanda yake da hali yake da dama yake da sha'awa yake da kuɗi yake da inda zai ajamace yake da abubuwan da suke takalif ne nauyace-nauyace ne na aure zai iya ɗaukewa annabi ya ce falyanke lallai ya aure wa mallam yajid fa alaihi bisiyam dukkan wanda bai da kuɗi ko dama ta yin aure to lallai ya lazumci yin azumi fa innahu lahu wija'un saboda shi azumin gare shi to kariya ce katanga ne daga fadawa cikin alfasha wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne da al'imamu ibn Majah ya fitar da shi a cikin sunan a lamba ta 1846 al'imamu al-hafiz ibn hajarin al-asqalani a cikin at-talkhis al-habir a juz'i na uku shafi na 116 yace fi isnadihi Isa ibn Maimun wa huwa da'ifun hadisin wannan lafazin na Ibn Majah bai tabbata ba amma akwai wasu alfaz waɗanda suka zo a cikin sunan na al-Imam nasai ingantattu ne tabbatattu ne ina fata an fahimta to wannan hadisi da al-Imam al-Qurtubi ya faɗi da wannan fa'ida da ya ciro mana a cikin waccan aya cewa ayar ta dullu ala talabil walad sai ƙurtubi ya ce wafi haza raddun ala ba'ad juhalil mutasawwifa a cikin wannan ayar akwai mai da martani da kakkausar murya a kan jahilai waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ɗariƙar sufaye haifu ƙala a inda wani daga cikinsu ya ce ku ji jama'a ku ji da kyau ya ce allazi ya wala da ahmaku wai duk ne neman ɗa mai neman haihuwa da ke da kike neman ɗa da kai da kake fatan samun haihuwa in ji wani daga cikin sufa ya ce wai kai wawa ne wai duk mai neman ɗa a gurin Allah wawa ne kuma ku ji da kyau da ma abin da ya kai su zuwa ga wannan abu ɗaya ne wani abu ne na tunani shine cewa ai ɗa zai iya zama sanadin lalacewarka kai uba da wato asalin sanadin kaucewa daga hanyar Allah ɗa zai iya kai ka zuwa ga nemo haramun ka bashi ɗa zai iya kai ka zuwa ga kaza don haka sai suka yanke hukunci cewa neman ɗa a gurin Allah to wannan wawanci ne ga wanda yake neman haihuwa ma'ana kawai kai shiru kada ka nema kada kai addu'a in Allah ya baka kuma sai kai haƙuri in bai baka ba to kada ka roƙa haka suka ce wajihi na biyu shine dalilin da yasa suke cewa duk mai neman ɗawawa ne sai su ce to yanzu kai dinnan kana tuhumar Allah kenan bai san halin da kake ciki ba har sai ka faɗa mishi kenan don haka ka bari mana tunda ya sani ba sai ka roƙa ba kun gane jama'a yanzu dukkan mutumin da ka zo ka ce wani ka taimake ni ba ni da abin da zan ci a yau Ka ga ai kana faɗa mishi abin da bai sani ne tattare da kai ba ko ba haka ba to sai suka ce idan ka roki Allah to na nuni akan kana sanar da Allah halin da kake ciki halin da shi Allah bai sani ba kun gane wannan tunanin na sufaye qurtubi yace wa fi hadha raddun ala ba'd juhal al mutasawwifa حيث قال الذي يطلب الولد أحمق قرطبي wa وما عرف أما شي wannan jahili bai san cewa annahu huwa al al-akhraq bai san cewa shine wawa ba bai san cewa shine sakarai ba shi da yace wai mai neman da a gurin Allah wawa ne ƙurɓabi ya ce shi ne sakarai shi ne wawa saboda ƙala ta'ala Allah fa cewa ya yi mukhbiran an Ibrahim al-Khalil Allah yana mai ba da labari game da annabi Ibrahim annabi ya ce annabi Ibrahim alli. ya Allah ka sanya min lisana sidiƙin ɗa wanda zai rika ambatona da ‘ya'ya da za su rika ambatona na alkhairi fil na waɗanda za su biyo baya har zuwa tashin alkiyama kaga wannan na nuni akan annabi ibrahim ya nemi ɗa a gurin allah ko bai nema ba kenan a gurin su cewa suke to annabi ibrahim wawa ne shine ma'anar shine alfakum bil lawazim wa qala ta'ala sannan allah yace والذين يقولون هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Allah yana lissafo siffofin mutanen kirki na gari Allah ya ce daga cikin siffofinsu su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangiji hablana min azwajina ya Allah kai mana barwa baiwa na daga mataye da zaka bamu wa zurriyatina da 'ya'yaye da zaka bamu Allah ka ba mu waɗanda za su zame mana ƙurrata a ayunin waɗanda za su zame mana sanyin ido da natsuwar zuciya waɗanda idan mun kalle su za mu ji daɗi waɗanda za su zama masu ɗa'a da biyayya ga Allah kaga wannan ayar ita ma tana nuni akan neman ɗa to wannan sifa ce daga cikin siffofin bayan Allah na gari Waƙattar Jamal Bukhari على هذا Alimamul bukhari ma ya ƙulla babi na musamman a cikin sahihul bukhari bukhari ya ce babu falabil waladi babin da zai karantar da mu neman ɗa ma'ana babu laifi kai musulmi ke musulma ki nemi neman ɗa wato ki nemi baiwar ɗa daga gurin Allah bukhari ya ce wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗi li abi falhata ga sahabi abu falhatal ansari hina ma tabluhu a sa'ad da ɗan nan nashi da suka haifa da ummu sulaimin ya rasu annabi ya ce da shi a arrastumul laila ko kun kusanci juna kai da matarka a wannan dare kala na'am abu ya ce i kala sai annabi ya ce barakallahu lakuma fi ghabiri lailati kuma Allah ya muku albarka ya sanya muku albarka a wannan dare naku wato a wannan dare naku da kuka sadu da ka kusanci matarka Allah ya sanya muku albarka qala sai mai riwaya yace fahamalat fahamilat sai matar Abu ta ɗauki ciki a wannan daren kaga addu'ar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa fil bukhari haka ya zo a cikin sahihul bukhari qala sufyanu sufyanu ibn uyayna yace fa qala rajulun min al ansar wani mutumi daga cikin mutanen madina yace ma'ana game da abu falha da ummu sulaimi yace ra'aytu lahumu tis'ata auladin sai naga Allah ya azurta su da ‘ya'ya tara ma'ana jikokina Un sulaimin da abi Allah ya azurta su da 'ya'ya tara kulluhum qad qara'ul qur'ana dukkansu sun karanta alqur'ani ma'ana sun haddace alqur'ani kaga duka wannan na nuna mana falalar samun da ko neman da a gurin Allah kuma wannan na nuna mana wawancin waɗannan sufaye waɗanda suke tuhuma game da wanda ya nemi ɗa ko ya a wurin Allah maɗaukakin sarki الإمام القرطبي وترجم أيضا سنة الإمام البخاري قال قل ونبابي أتشن صحيح البخاري باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة بخاري قال ونبابي ذكر أن تد مسلمي نيما Allah maɗaukakin sarki ka riƙa roƙon shi ya baka ‘ya'ya masu yawa kuma tare da haka ‘ya'yan su zama masu albarka. don ba wai yawa kaɗai ba ko <laughs> don haka baka masu yawa ba albarka to an baka bala'i ko ba haka ba jama'a to wannan babin kaɗai ya isa ya zama raddi ga waɗancan sufayen malam ya ce wa saƙa hadisa anas ibn malikin sai bukhari ya kawo hadisin anas dan malik a ƙarƙashin wannan babi kala ya ce kalat ummu sulaimin anas ya ce "Un musulaimin ta ce to wace ce Un musulaimin sai ka ce uwar anas matar abu falha wannan matar da musulunci ya zama sadakin aurenta tsakaninta da abu falha qalat Un musulaimin Un musulaimin ta ce ya rasulallah ya manzon Allah khadimuka anasun ta ce ga mai aikin kama na ɗan aikin gidanka shi nan anas Allah lahu ya manzo Allah kai mishi addu'a mana faƙala sai annabi ya ce Allahumma akfir lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a hu, ya Allah ka yawaita dukiyar shi ka faɗaɗa dukiyar shi ka bashi dukiya mai yawa wa waladahu ka bashi 'ya'ya masu yawa wa barik lahu fi ma afaitahu ya Allah ka sanya mashi albarka cikin duk abin da ka bashi ku ji wata addu'a jama'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami'atun mani'atun ta tattaro komi babu abin da bai shiga cikin wannan addu'ar ba jama'a da in aka baka ‘ya'ya masu yawa aka baka da talauci to kuma bala'i ya faru ko ba haka ba jama'a in aka baka ƴaƴa masu yawa dukiya mai yawa amma da dukiyar da ƴaƴan ba masu albarka ba to bala'i ya faru idan aka baka dukiya ba a baka ƴaƴa ba to bala'i ya faru dan cutar san ɗa za ta kama ka ko ba haka ba ne? in ba a yi wasa ba wannan hanyar sai ta kai ka ga ka rasa imani kai biye biye gurin bokaye da masu tsubbu su cinye maka kuɗi ka rasa imani ko ba haka ba to annabi sai mishi addu'a ya haɗa mashi duka biyun aksir malahu Allah ka yawaita dukiyar shi wa waladahu ka bashi ƴaƴa masu yawa da neman ƴaƴa ba daidai bane da annabi bai ma Anas addu'ar Allah ya bashi ƴaƴa ba ko ba haka bane to kuma Allah da ya mishi annabi da ya mishi addu'a sai ya ce wa barik lahu fi ma a'taitahu Allah ka sanya mashi albarka cikin duk abin da ka bashi na dukiya da 'ya'ya da ma waninsu kamar ilimi da ɗaukaka da sauransu ka ji mace mai dabara ta ce muka anas mana kai mashi addu'a mana hukun gane jama'a haka mata masu dabara suke yi ku tuna a sa'ad da annabi ya zo madina hannun anas ta kamo ta kawo gurin annabi ta ce gashi ya maka aikace aikacen gida ta san ba aikin kaɗai zai ma annabi ba zai samu ilimi zai samu albarka ko ba haka ba ne tare da haka ta biyo baya ta ce a manzon Allah ai mishi addu'a kuma annabi ya mishi addu'a wannan na nuna mana kaifin basira irin na sahabbai eh kaifin basira irin na salaf kaji har matan salaf suna da basira ta samun alheri ba alheri na kuɗi kaɗai ba dan matan yanzu kuɗi suke so su samu ko ɗa ta zo da shi gidanka agola to fatanta ne a ɗauki nauyin shi a yi mishi kaza a yi mishi kaza ba damuwar shi ya samu ilimin da kai malamin kake karantarwa ba na fata mun gane don haka mata ku zama masu basira eh Allah maɗaukacin sarki ka taimaka wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wancan hadisi dai na Anas hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a lamba ta 6344 wa huwa inda Ahmad Imam Ahmad ma ya fitar da hadisin a lamba ta 27426 wa Muslim haka al-Imam Muslim a lamba ta 2480 daidai wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi yace Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin annabi yayi wata addu'a ga Abu Salama annabi yace ya Allah ka gafarta wa Abu Salama Allah ka ɗaukaki darajojin shi a cikin mahadiyai wato mutanen kirki shiryayyu wa fi aqibihi fil ghabirin ya Allah ka zama mayo ka zama wakilin shi game da iyalin shi da ya bari a duniya ka sanya musu albarka ka zama gaidiyan nasu ka zama wato mai shiryar da su kaga annabi ya wato asalin yi wa hadda zurriyar shi addu'a kenan wannan na nuna mana ashe ba laifi bane neman 'ya'ya. wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi annabi ya ce tazawwajul waludal waduda annabi ce ku auri alwaluda mata masu haihuwa kaga ashe neman ɗa to sunna ce wannan ko ba haka ba alwaluda masu haihuwa alwaduda waɗanda kuke son su suke son ku ko kun gane jama'a fa inni mukafirun bikumul umama zan yi alfahari da yawan wato mutane da al'umma a ranar alkiyama wannan hadisi akhrajahu abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi al-imam al-qurtubi sai yace wal akhbaru fi hadha al-ma'na kathiratun hadisai waɗanda suka zo da wannan ma'ana waɗanda suke bayyana neman ɗa ko neman zurriya a gurin Allah sunna ce ta annabawa hadisai ne masu yawa tahuffu ala talabil waladi hadisai ne da suke zaburarwa game da kwadaitarwa game da neman ɗa watan dabu ilaihi kuma hadisai ne da suke nuna wa musulmi suke kwadaitar da musulmi su nemi 'ya'ya lima yarjuhul insan saboda abin da mutum ke samu ke sa ran ya samu min naf'ihi na amfana da zai dawo kan shi fi hayatihi wa da mautihi mana na amfani da za ka samu game da ɗa ko ƴa ko ƴaƴa a sa'ad da kake raye haka bayan ka mutu don ƴaƴa ƴaƴa suna samar wa iyaye da alkhairai kuma suna samar wa iyaye da ɗaukaka duniya da lahira matuƙar kayi tarbiyyarsu sai ce qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce iza mata ahadukum qata'a amaluhu illa min salafin idan ɗayan ku ya rasu in a amalu aikin shi ya tsari aikin shi ya datse mana aikin shi da yake gudanar mushi da lada to ya dakata illa min sai ɗayan abu uku fa zakara sai annabi ya ambata daga ciki akwai awwaladin salihin ya lahu e, da ɗa na gari wanda yake maka addu'a kaga in baka samu ɗa ba to wannan falalar ta gudanuwar ayyukan alkhairi bayan ka rasu ba za ka ci gaba da samunta ba awwaladin salihin ya lahu ɗa na gari da zai rika yi maka addu'a malam yace walau lam yakun illa hadal hadith da babu wani hadisi sai wannan hadisin kadai da malam ya ambata daga karken nan da ke nuni akan kwadaitarwa game da neman ɗa a gurin Allah ko ya ko zurriya lakana fihi kifaya ai wannan hadisin kadai ya isa ai hujja akan neman ɗa a gurin Allah sunna ce ta annabawa ko ba haka ba wannan hadisin kadai ma ya isa to yanzu kun ga jama'a mu dawo mu dan mu numfasa mu kalli wannan fa'idar da kyau da Imam al ya tattauna mana ita karkashin wannan ayar wannan na nuna mana akan lalle ne musulmi lalle musulmi to ya zamto suna da wato bibiya game da asar na annabawa kwaikwayo na ɗabi'u da ayyukan annabawa aure sunna ce daga cikin sunnar annabawa ko kun gane neman ɗa da zurriya sunna ce daga cikin sunnar annabawa to musulmi su tsayu akan wannan sunnan to annabawa da suka nemi 'ya'ya sun nemi 'ya'ya ne nagari sun nemi 'ya'ya ne masu albarka ashe mu ma in mun tashi neman 'ya'ya to sai mu addu'a Allah ya ba mu 'ya'ya nagari ya ba mu 'ya'ya masu albarka ba wai irin waɗanda muke so ba ba wai maza ko mata ko ‘yan biyu ko ɗan ɗaya ko fari ko baƙi ko ma wani iri kai dai ka roƙi zurriyatan fayyibatan ka roƙi zurriya ta gari sannan kuma lallai ne bayan ka nemi ‘ya'ya Allah ya baka to ka ne tarbiyyar tarbiyyarsu ta ratayu a wuyanka dole ne ka yi tarbiyyarsu dole ka kula da rayuwarsu dole ka kula da kai komansu da abincinsu da abin shansu lallai ne ka ba su halal lallai ne ka tarbiyyance su cikin halal lallai ne ka kula da abin da zai kai ya komo game da duk abin da zai lalata tarbiyyarsu don in ba ka yi tarbiyyarsu ba za su zame maka matsala a ranar alkiyama don haka ba yawan 'ya'ya ba a tarbiyya ba yawan 'ya'ya ba masu albarka ina fata an fahimta Allah ka ba mu 'ya'ya da zurriya masu albarka al-qurtubi yace ar-rabi'a matsala ta hudu a ƙarƙashin wannan hadisin ko a ƙarƙashin wannan ayar yace fa idza sabata idan ka fahimci waɗancan bayanan fal wajibu 'ala insan to wajibi ne akan ɗan adam akan mutum ya kai musulmi wajibi ne akan ka an a ila khaliqihi ya kankan da kai zuwa ga mahalicin shi fi hidayati waladihi game da shiriyar ɗan shi wa zaujihi da matar shi ya rika kankan da kai ya rika roƙon Allah Allah ya shiryar da ɗan shi da matar shi bitawfiqi lahuma Allah ya datar da su wal hidaya Allah ya shiryar da su was sala ya kyautata rayuwarsu da ɗabi'arsu da tunaninsu da aƙidarsu wal afaf Allah ya sanya su su zama katangaggu tsararru war ri'aya kuma Allah ya lura da su ya ɗora su akan abin da yake daidai lallai ne duk musulmi ya ruka addu'a Allah ya bashi ƴaƴa ya bashi mata waɗanda suke shiryayyu waɗanda suke masu tarbiyya waɗanda suke nagari wa an ya kuna kuma ya ruka addu'a Allah ya bashi ƴaƴa da matan da za su zama mu'inina lahu masu taimaka mushi ala dinihi akan addinin shi wa duniyahu da kuma duniyar shi ka nemi ƴaƴa da matan da za su taimake ka akan addininka da manufarka ta addini su taimake ka akan rayuwa ka rika roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya baka waɗanda za su taimake ka akan addini don wasu matan rikita ka za su wasu ƴaƴan rikita ka za su ka rasa gaba ka rasa baya kai mai addini ka rika roƙon Allah madaukakin sarki ya baka mata nagari ya baka ƴaƴa nagari ko kun gane jama'a malam ce, hatta ta ta'zuma manfa'atuhu bihima har ya zama amfana da za yi da su sai ya zama amfani ne mai girma fi ulahu a nan duniyarka wa ukhrahu da kuma lahirarka ko mun fahimta jama'a qurtubi yace ala tara qawla zakariya ya kai musulmi baka lura bane da zancen annabin Allah annabi zakariya da ya ce waja'alhu rabbi radiyya wannan ɗa da zaka bani ya Allah ka yarda da shi ka sanya shi ya zama yardajje a gurinka kaga wannan na nuna mana ashe yana neman ɗa ne nagari wa sannan a wani guri ya ce zurriyatan tayyibatan zurriya ta gari wa a wani guri ya ce hablana ma'ana mutanen kirki suke cewa hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin sannan wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Anas fa qala allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi kaga ashe mai albarka ake nema dan haka kowa ya nemi mace wacce take ta gari ka nemi macen da kake a mafi rinjayen zato za ta taimake ka akan ka da manufarka kada ka damu da kyanta kada ka damu da yadda take tafiya da kyawun dirinta da iya farinta da iya maganarta wannan kada ya yaudare ka ka kalli addininta da natsuwarta da ɗabi'unta ka kalli gidansu ka kalli tarbiyyarta kai addu'a Allah ya haɗa ka da mace ta gari don gimshikin samun ‘ya'ya na gari shine aurar mace ta gari ba wai kyakkyawa ba ba fara ba ba doguwa ba don mafi yawancin masu waɗannan siffofin to Allah shi kiyaye ba duka babba sofai ya zama na gari ba ba duka ba jama'a e ba duka babba sofai ka ji hausattawa ba sofai ya zama na gari ba eh, da haka kada ka damu kai dai ka ci gaba da addu'a ina fata an fahimta to sannan ka aure su to kuma ka ci gaba da musu addu'a ka rika mamatanka addu'a ka rika musu addu'a 'ya'yanka sannan ka rika ɗora su akan tafarki na daidai kada ya zama addu'a ne kaɗai wane ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza to kuma sai ka rika haɗawa da addu'a ƙarken dare ko ba haka ba yawwa malam yace qauluhu ta'ala aya ta 39 kuwa fadin Allah madaukakin sarki da yace fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka kiraye shi shi zakariya wa huwa qa'imun alhalin yana tsaye yusalli yana salla fil mihrab a wani wuri na musamman da ya tattala don yin bauta suka kiraye shi suna masu cewa annallaha ka bi yahya Allah maɗaukacin sarki yanayi maka albishir da ɗa mai suna yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gasgata kalma daga wurin Allah shine annabi Isa wa sayyidan kuma yana zama shugaba wa hasuran kuma katangagge tsararre daga zunubi wa nabiyyan min salihin kuma yana mai zama annabi daga cikin annabawa waɗanda suke mutanen kirki ne dama malam yace ƙauluhu ta'ala fanadatul mala'ika qara'a hamzatu walkisa'i fanadahu bil alif ala at wa yumilaniha li'annaha aslaha al wa li'annaha rabi'atun an samu wasu daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke makaranta alƙur'ani ma'ana malaman ƙira'ar alƙur'ani akwai hamza da limamul kisa'i ali ibn hamzatul kisa'i da kuma hamza suna karanta wannan lafazi na fanadatuhu sai su ce fanadahu kun gane fanadahu Bilalifi suna karantawa da alif ala tazkir sai suka kawo shi a siga ta muzakkar wato sigar da take nuni akan waɗanda suka yi kiran suka kirayi zakariya to maza ne ko kuma namiji ne ko kun gane fanadahu madadin fanadathu ko kun gane wa yumilaniha kuma suna yin yamala suna yin imala ga wannan alif ɗin na daɗin nan sai su ce na dehu na de imala yamala da kake kiranta kai gardi ne karatun allo ko ba haka ba yamala fa na de mana alif zawatul ya alif ɗin da in aka tashi a ƙa'ida na rubutu aka rubuta su akan ya'un ko kuma ka ce alifun layyin wanda ake rubuta shi mutatarrif in waqa'a mutatarrif ala ya to akan yi imalar shi kamar hawa sai a ce hawe wan najmi idza hawe ma sahibu kuma wa ma ghawe wa ma yantiqu anil hawe in huwa illa wahyun yuhi ko kun fahimta jama'a to nan ma fanajehu haka hamza da kisa'i suke karantawa kaga tazkir ba bitta'alif ba sannan sai ce li'anna aslal haliya, saboda asalin wannan alif ɗin asali ya unni wa li'anna li'annaha rabi'atun kuma ai alif ɗin ya faru ne a matsayin harafi na hudu daga cikin haruffan fi'ilin nada dan nada لفظة مركبة من أربعة من أربعة أحرف نا جا النون والألف ثم ماذا ثم الدال ثم الألف أيضا نا دا تو إذن ألف إرن ونن يزما وقع رابعة في الكلمة تو إمال شسكي malam yace kajiyar da waɗannan suke karantawa to haka wa bil alif qira'atu ibn mas'ud ibn abbas haka ibn abbas ke karantawa da alif wa ibn mas'ud wa huwa ikhtiyaru abi ubayd kuma wannan wato qira'a ce ta ibn mas'ud kuma shine abinda al-imam abu ubaydin ya tafi akai cewa a karanta da alifun وروى عن جرير an mughira an ibrahim kala kuma an ruwaito daga jariru daga mughira daga ibrahimu qala ibrahimu yace wane ne ibrahimu jama'a ibrahimu nakhai yace kana abdullahi abdullahi ya kasance yuzakkirul mala'ikata fi kullil qur'ani duk inda lafazin ambaton mala'iku ya zo ya zan an haɗa shi da fi'il wato wani aiki to wannan aikin yakan kawo shi ne muzakkaran ba mu'annasan ba kamar nan fanadat sai ce fanada ko kun gane jama'a to waye abdullahi da ya ce kana abdullahi yuzakkirul mala'ika abdullahi inda al'idlaq ماذا يراد به ibn mas'ud an gane jama'a qala abu ubaidin abu ubaidin sai ce narahu muna ganin inji abu ubaidin ikhtara zalika shi abdullahi ya zaɓi haka ne khilafan alal mushrikin don ya saɓa wa mushirikai da suka yi da'awar cewa mala'iku mata ne kun gane inji abu ubaidin li'annahum qalu saboda ai mushrikai cewa suka yi almala'ikatu banatullahi mala'iku mata ne kuma 'ya'yan Allah ne al nahas sai ya faɗi game da wannan istidlali na wato ibrahimu kamar yadda ya ce wato istidlal na abu ubaidin da ya ce narahu wato muna ganin abdullahi dan mas'ud ya zaɓi lafazin التذكير بالنسبة للملائكة دون ta'ani saboda raddi ga mushrikai al-imamun nahas sai ya ci gyaran wannan maganar sai ya ce haza hijazun la yuhassilu shay'an kafa hujja ne da babu komi a cikin shi li'an al-araba taqulu qalat ar-rijalu wa qala ar-rijalu idan jam'u taksirin ne an gane to akan kawo shi da siga ta lima ya aqilu wa mala ya aqilu ar-rijal jam'u taksirin ne jam'u taksir mana ma taghayyara suratu mufradihi dan haka a iya cewa kalatin rijalu kuma a iya cewa kalar rijalu بالتذكير والتأنيث سيتي وكيف يحتج عليهم بالقرآن ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله تعالى إذ قالت الملائكة ولكن, ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل أشهدوا خلقهم معناه وتذكير لفظ الملائكة باينا نوني لأكن شوى وتسو ملائكم وتبايا نوني أكن شوى تذكير لفظ الملائكة ردي نيقى وطنن مشركا أنقاني؟ wato tafkiru lafzil mala'ika abin da ya fi dacewa a yi hujja da shi shine faɗin Allah maɗaukakin sarki game da mushrikai da ya ce a shahidu khalqahum su sun shaida halittar mala'iku ne da har suka ce mala'iku mata ne ai falam shahidu khalqahum fa kaifa yaquluna innahum inafun ba su ga mala'iku ba ta yaya za a yi su ce mala'iku mata ne malam ya yace faƙad ulima anna hadha dhannun wahawa sannan sanannen abu ne cewa wannan abu da mushirikai suka faɗi game da Allah cewa mala'iku mata ne mugun zato ne kuma tsantsan son zuciya ne babu wani dalili a kai da suka faɗi haka sai ce fa amma fanadahu fa huwa ja'izun ala tazkiril jam'i wa nadatu ala alata al jama'a wannan lafazin daidai ne a iya cewa fanada ko fanadatu a ƙur'ani daidai ne ba wai cewa lafazin fanadat na nuni akan mala'iku mata ba ne wannan ko kaɗan babu hujja akan wannan kaɗai wannan lafazi ne na larabci wanda a larabci kuma haka ya halatta ja'iz ne wannan ina fata an fahimta malai ce wa ƙala bakiyu malam baki ya ce wal jama'a kaga jam'i mimman manya aqilu na waɗanda suke masu hankali fi taksir amma idan ya zama jam'u taksir ne a lugha ya jiri fi ta'ani fi majira ma la ya aqil ana gudanar da shi gurin mai da shi da siga ta mace amma fita ko kuma a magudanar wato wacce take wato abin da yake ba shi da hankali ta kulu kana iya kace hiyar rijalu wa hiyar jufo wa hiyar jimal dalili akan haka yace qalatil a'rabu amanna qalatil a'rabu amanna al a'rabu ai jam'u taksir ne jam'u taksir ne amma aka ce qalat bi sigati ta'nif kenan sai a ce a'rabu nan sun zama mata kenan wa qala niswatun niswatun jam'u taksirin ne amma ga mata ko ba haka ba aka ce wa kala niswatun kaga kala niswatun kalatil a'rabu qalat lahum rusuluhum kaga rusulu jam'u eh, jam'u taksirin ne sai aka ce qalat lahum rusuluhum rusuluhum sune fa'ilu kalat ko ba haka ba qalat kuma fi'ilun ne muttasilun bi alamatin tadullu ala at-ta'anif wa hiya ta'u taanif ko ba haka ba to rusuluhum kenan sai ka ce to tunda qalat fi'lun ittasala bi alamatin tadullu ala tani kenan rusuluhum akwai mata a ciki kenan kaga wannan ba dalili bane ko ba haka ba wannan muqta dalluga ne wato muqta dalluga ne wannan to sannan malam sai yace wa qala suddiyu malam suddi yace nadahu jibril wahdahu kaji ma'anan malaika ai jibrilu ne ya kiraye shi shi kadai وكذا في قراءة ابن مسعود وفي التنزيل ينزل الملائكة بالروح من أمره كذا وانيني amrihi سوكد الروح من أمره da Allah ya ce yunazzilul mala’ikata sai suka ce ya’ani jibril ruh alwahayu kenan almala’ika a nan suddi ce ba wai jama’atul mala’ika ake nufi ba a mala’ika jibrilu ake nufi sai ce wa ja’izun fil arabiyya an yi hubira ko an yi hubara an anil wahidi bi jam'i game da mutum guda a iya kawo lafazi na jam'i a ba da labari game da shi waje a tanzil ya zo a cikin alkur'ani faɗin Allah da ya ce allazi na kala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum an nasu anan wani mutum guda ne ya zo da labarin amma sai aka ce annas ko kun gane da ma ita ce ka'idar ya halatta fil arabiya a larabci al-ikhbaru anil wahidi bi lafzil jama'a Al'ikbaru anil wahidi jama'a to amma ko akwai dalili akan cewa al a nan ba jama'ar mala'iku ake nufi mala'ika jibrilu kadai ake nufi wallahu alam ni dai ban sani ba ko kun gane jama'a amma dai nan dai Allah cewa fanadatul mala'ika malam ce wakila wasu suka ce na nadahu jami'ul mala'ika mala'iku ne gaba ɗaya suka kiraye shi ba mala'ika ɗaya ba qurtubi ya wa huwa azhar wannan ne abin da ya fi bayyana game da lafazin ayar ai ja'an nida'u min qibalihim kiran daga wato mala'iku ya taso mala'iku ne suka yi kiran fanadatul mala'ika ina fata an fahimta to sannan sai wata matsala da al'imamul ƙurɓubi ya kawo inda ya ce wa ƙara'a hamzatu wal kisa'iyu inna lafazin nan na inna fanadatul mala'ikatu wa huwa ƙa’imun yusalli fil mihrab sai ce ne annallaha sai ce waɗannan malamai a ƙira'arsu madadin anna sai su ce innallaha madadin anna مفتوحة الهمزة مشددة النون المفتوحة أن سيستي إن الله يبشرك بكسر الهمزة مع تشديد النون وكن قال يا جماعة منين وجه ونم قرطبي يتي أي قالت إن الله إيه قالت إن الله دنك فالنداء بمعنى القول wato kiran nan da mala'iku suka yi kira ne da ma'ana ta zance alkaulu ko kun gane ai fanadatuhul mala'ikatu taqulul mala'ika mala'iku sai suka kirayi adamu menene kiran nasu yake cewa sai ka ce taqulu inna allaha mala'ikun cewa suke lallai Allah yubashiruka to dukkan inna almaftuha ana mata kasara ne a wasu gurare a cikin larabci jama'a na daga cikin guraren idza subiqat bil qawli wa mashtuqqa minhu idza subiqat bil qawli wa mashtuqqa minhu duk inda inna aka samu alqawlu ya gabace ta ma'ana lafazin alqawl ko qala ko yaqulu ko alqawlu ya gabace ta sannan inna ta zo to dole a yi ma inna kasara a wannan halin kaga kenan sai a ce fanadatul mala'ikatu taqulu inna allaha Akira, hamza da kisa'i kenan dan haka idan aka gabatar da alqaul sannan aka ambaci inna to dole a yi ma inna kasara ko kun gane jama'a faksir filibtida wa fi bacci sila wa haifu inna liya mukmila aw fukiyat bil a aw mahalla halin ko ba haka ba ko aka hikaici inna da alqawli a ce kala innahu yaqulu innaha baqaratun kaga muhalli shahid kala innahu ba a ce kala annahu ba yaqulu innaha kaga alqawlu wa mashtuqqa minhu فألقوا innahum ba ce annahum ba ko kun gane jama'a wannan shine wajihin ƙira'ar hamza da kisa'i da suka ce fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi inna allaha madadin anna allaha ko mun gane jama'a ba mai wa'azi ba an gane jama'a to <laughs> to sannan malam ya ce gashi nan yana bayani game da inna ko nan duka duka ira'ati ne wannan da luga da sauransu malam ya ce qauluhu ta'ala bi yahya Allah ya ne maka albishir da yahya an samu babban malami mai suna malam katada daga cikin tabi'ai ya ce summiya bi yahya an kirayi annabin Allah da yahya ne li ta'ala ahyahu bil imani wan nubuwa saboda Allah ya raya shi da imani ya raya shi da annabta wa qala ba'dhum wasu suka ce summiya bidhalika li anna Allah ta'ala ahya bihi nasa bil huda eh an sanya mishi da suna ya haya rayayye saboda Allah ya rayar da mutane da shi ta hanyar dora su akan shiriya wa qala muqatil shi kuwa muqatil ibnu sulaimana cewa yayi ushtu qasmuhu min ismillahi ta'ala wannan suna nashi na yahaya an kago shi ne daga cikin sunan Allah na alhayyu fasammahu yahaya sai Allah ya kiraye shi da yahaya wakila wasu suka ce an kira shi da yahaya ne li'annahu ahya bihi rahima ummihi saboda da shi aka raya mahaifar mahaifiyar shi bayan ta ɗauki shekaru ba ta haihuwa bayan bakararriya ce ko ba haka ba waɗannan da ya maganganu ne da malamai suka yi waɗanda yake dukkansu ba su jingina ko ɗaya zuwa ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to sannan nan da yace musaddiqan bi kalimatin min Allah ya'ani Isa fi qawli aksaril mufassirina mafi yawancin malaman tafsiri suka ce kalimatin min Allah shine annabi Isa kamar yadda muka gabatar a karatun da ya gabata har muka ambaci wancan hadisi na Bukhari da Muslim da annabi yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min kaga Isa kalimatullahi kalimatun min ya ce wa summiya isa kalimatan an kirayi isa da cewa kalma ne daga wurin Allah li'annahu kana saboda annabi isa ya kasantu ne bi kalimatin lahi ta'ala lati hiya kun da kalmar Allah kalmar Allah da take ita ce kun zamo ko ba haka ba fakana min ghairi abin nan take ya kasance kamar yadda Allah ya umarni kuma ya kasantu ba tare da uba ba ɗa ba da uba ba ko ba haka ba to sannan malam ya ce faɗin Allah da ya ce wa sayyidan as-sayyid alladhi yasudu qaumahu wa yuntaha ila qawlihi abinda ake nufi da as-sayyid shine jagoran al'umma kuma wanda ake wato tsayawa a inda ya magana abin da ya faɗi a nan ake tsayawa Mana duk wanda ya magana wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce sai a ce to dai a ji mai na zai ce sai a tsaya akan magana shi to shine a sayyid shi ne ya ce wa asluhu widun. asalin sayyid asali sai widun. wato wannan ya'un din mushaddada idan aka warware ta idza fukkat idghamuha idan aka warware wannan ta to aslu alya'il ula tabqa ala asliha wasaniya asluha halwawu, ina asali sai widun wannan malaman sarfu ne sai kaje can kaje malaman sarfu su koyar da kai e kada mu ma garin bayani kuma mu sarrafa ka ku e malai ce yuqalu fulanun aswad min fulan ay af'al min siyada al-imam al-qurtubi yace wa fihi ko fa fihi a cikin wannan gabar da ke cikin wannan ayar akwai dilalatun ala jawazi tasmiyatil insani sayyida halaccin a iya sanya wa mutum suna a ce sayyid a cikin wannan ayar akwai dalili akan haka don gashi Allah ya ce wa sayyidan ko da yake anan asali ba suna bane ai sifa ce ko ba haka ba sayyidan hasuran dan lazumin a ce sayyidan suna to hasuran ma ya zama suna kenan dan duka sayyidan da hasuran ai hal ne ko ba haka ba to sannan ya ce kama ya juzu an yi samma azizan au kariman wa kazalika ruwiya ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala li bani e kuma an ruwaito cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ga banu ƙuraiva ƙumu ila sayyidikum ku tafi ku tarbo shugabanku annabi sai ya kira shi da sayyid ƙurɗubi ya ce daidai da a iya kira mutum sayyid ko kun gane zama wannan hadisi ne sahihi yana na a cikin sahih bukhari da sahih muslim da muslim na imamu ahmad dukkansu sun roci wannan hadisi daga sahabi abubakarata abubakarata ba abubakar ba abubakarata sai dai qurtubi anan ya ce ruwiya ruwiya ma anna fi sahihain wannan kuskure ne kamata a ce rawa kaga sai ya zama kamar ko dai tasifi ne gurin masu typesetting ko wani abu makamancin wannan wallahu a'lam amma dai rawa ya kamata dan hadisin yana nan a cikin bukhari da muslim ko ba haka ba tusannan malam ya ce wa fil bukhari wa muslimin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi kuma annabi ya faɗi game da alhassan mana har yanzu ƙurɓubi na kawo dalili akan a iya sanya wa ɗa suna sayyidan <laughs> an gane annabi ya faɗi game da ɗanshi ko jikan shi alhassan annabi ya ce in nabni haza sayyidu wannan ɗan nawa alhassan annabi ya ce to wannan ɗan nawa shugaba ne wala'allallaha kuma tabbas Allah maɗaukakin sarki zai sanya shi ya zama an yasluha bihi baina fi'ataini azimataini min almuslimina eh Allah maɗaukakin sarki zai sanya wannan ɗanawa ya zama shine sanadin sulhu da zaman lafiya a tsakankanin manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu daga cikin ƙungiyoyin musulmi da suke yaƙar juna kaga annabi sai ya kira alhassan da sayyidun mana annabi yana ba da labari ne game da alhassan ya ce allah maɗaukakin sarki zai sanya wannan ɗa nawa ya zama shine sanadi na sulhu da haɗuwar kai tsakanin wasu manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu urɗubi ya ce wa kana kazalika kuma haka abin ya faru kamar yadda annabi ya bada labari fa innahu lamma kutila ali radiyallahu an saboda yadda al'amarin ya faru a sa'ad da aka kashe sayyidina baya baya'ahu aktsaru min 40 rajul eh, alfan ko an samu kusan sama da mutane dubu arba'in suka yi wa alhassan mubaya'a wa kafirun mimman takallafa an abi kuma da yawa daga cikin waɗanda suka yi wa mahaifin sayyidina alhassan ta waye da ya rasu sai suka yi wa ɗanshi alhassan mubaya'a wa man nakasa bai'atahu haka dukkan waɗanda suka warware mubaya'ar da suka yi wa aliyu sai suka yi wa alhassan mubaya'a bayan rasuwar aliyu fa baqiya nahwa sab'ata ashhurin sayyidina alhassan ya tabbata a matsayin khalifa kusan watanni bakwai yana matsayin khalifatan bil iraqi wa ma wara'aha min khurasan wato a matsayin shugaba a kasar iraq da sauran garuruka da ke kewaye da wato asalin garin khurasan sun masara ila muawiya fi ahalil hijazi wal iraq daga nan sai alhassan ya wato tashi cikin sojoji da mutane na kasar hijaz da na kasar iraki ya tafi zuwa ga muawiya wasara ilaihi mu'awiyatu fi ahli sham shi ma mu'awiya ya ɗebo tawagar shi daga cikin mutanen sham waɗannan sun taho waɗannan sun taho فلما ترى الجمعان بموضع يقال له مسكن bi أرض السواد بناحية أنبار kari الحسن القتال da suka haɗu a wani guri suka hangi juna alhassan sai ya kyamaci ya ƙi yadda a yi yaƙi tsakanin shi da mu'awiya li'ilmihi saboda yana sane da cewa anna ihda ta'ifatain ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu in ma tashi in ma ta al-mu'awiya la taghlibu hatta ta halika aksarul ukhra wannan waɗannan ba za su ci nasara ba sai mafi yawancin waɗancan sun rasu sai sun hallaka ko ba haka ba ma'ana sai an yi asarar rayuka fa yahlikul muslimun ya gato yanzu musulmi kenan sai su hallaka sai ya gato haka ba daidai bane fa sallama al'amra ila muawiya sai ya sallama al'amarin khilafa da shugabanci zuwa ga muawiya ala shuruɗin sharataha alaihi a bisa wasu sharuɗa da ya gindaya minha daga cikinsu an ya al'amru lahu min ba'adi mu'awiya cewa idan mu'awiya ya rasu to zai mai da khilafa ta dawo zuwa gare shi Falta zama kulla zalika muawiya muawiya sai ya yadda da dukkan waɗannan fasadaka qawluhu alaihi salatu wassalam a wannan shekarar sai aka zo na lafiya mutane suka haɗu kansu ya haɗu ba a yaƙi ba ba a yi ƙiyayya ba ba a yi gaba ba har malaman tarihi suke kiran wannan shekara daidai kan shekara ta arba'in suke kiranta da amul jama'a ma'ana shekarar da kan al'umma ya haɗu ku kun fahimta bayan an ɗauki shekaru ana ɗauki ba daɗi ana kashe juna to yanzu kun ga wannan ɗabi'a wannan labari da annabi ya faɗa kun ga ya gazgata kenan ƙurɗubi ya ce fasa daga kauluhu alaihi salatu wassalam wannan magana ta manzon Allah gaskiya ce dama tun da ya faɗa min yadda cewa inna ibni hadha sayyidun dan nan nawa shugaba ne eh ko kun gane da ma qurtubi yace wala aswada mimman sawwadahu Allah ta'ala wa rasuluhu eh dukkan mana babu wani shugabanci kuma mafi girma sama da shugabancin da Allah da manzon Allah suka wato asalin yadda da shi eh wannan wata magana ce haka ya ɗan ajiye ko ba haka ba eh. to wannan yana so ya nuna mana cewa sayyid ana nufin shugaba jagora ko ba haka ba katada sai ya ce a ai sayyid abinda ake nufi shine shugaba to amma shugaba a kan ne sai ya ce shugaba ne fil ilmi wal ibada wurin ilimi to shine shugaba wurin bautar Allah shine shugaba ibnu jubairin shi ko cewa yayi fil ilmi wa tuka shugaba ne game da ilimi da tsoron Allah mujahid ko yace abinda ake nufi da as-sayyid shine shugaba mai cikakken mutunci ibnu zaidin yace a abinda ake nufi da shugaba as-sayyid ay allazi la yaghlibuhu al-ghadab shine shugaban da fushi bai fusata fushi bai rinjayar shi yayi mugun aiki ya zartar da mugun hukunci ko kun fahimta ya yi zalunci ko ya danna haƙƙin wani an fahimta alimamu zajjaj ya ce a ai abin da ake nufi da al-sayyid shi ne allazi ya fuku akranahu fi kulli shay'in min alkhairi shine mutumin da ya wuce tsarannin shi game da duk wani abu na alkhairi game da ilimi ya fi su ya zarce musu ba a cin mushi ba game da ibada game da tsoron Allah game da haƙuri game da gaskiya game da mutunci ya ce to wannan shi ne asayid allazi ya fuku a karanahu fi jami'il khairi kurɗubi sai ya ce to wannan dai wahaza jami'un in ka so ka iya ɗauko duka waɗannan fassarori ka tara su guri guda ka fassara asayidu da shi ko ba haka ba don duka fassarorin ai ba sa cin karo da juna in ka ce fil ilmi wal ibada في العلم والتقى karimu الكريم الذي لا يغلبه الغضب السيد الذي يفوق أقرانه في جميع الخير duka wanne ne ba zai gazgata ba ga annabin Allah annabi ya haya to abinda ya fi dacewa shine ka ɗauke su gaba ɗaya ka fassara sayyidan da shi to sannan ya ce wa hasuran asluhu min al-hasri wa huwa habsu yuqalu hasarani shay'u wa ahsarani idha habasani abinda ake kira da hasur asali daga alhasur ne alhasur shine iyakancewa ko tarewa ko katangewa alhasuru ay alman'u hanawa ko kun gane jama'a alhasuru gashi nan ya kawo baitoci gashi nan ku je ku duba akan ce na katun hasur gashi nan to da ya tashi fassara ma'anan hasur ya kawo dukkan waɗannan fassarori da aka yi cewa allabi la ya akin nisa'a wanda bai iya saduwa da mata ko wanda bai da sha'awa ko wanda bai da kaza ko wanda bai da kaza amma daga ƙarshen ƙarshe ƙurɗabi sai ya kawo waccan maganar da take daidai amma a ƙarshe ya kawo ta inda ya ce wakila ma'anahu alhabisu nafsahu an ma'asillahi azza wa jalla shine wanda ya katange kanshi ya tsare kanshi daga abubuwan da suke sabo ne ga Allah maɗaukakin sarki wannan fassara ita ce daidai amma abin mamaki kurbabi sai jinkirtar da ita ya kawo ta a ƙarshe wanda na nuni a gurin shi kamar ba magana ce mai ƙarfi ba amma ita ce kuma daidai jama'a kamar da muka gabatar a makon da ya gabata a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a cikin tafsirin Ibn kasir ko to sannan aya ta arba'in da annabin Allah annabi Yahaya annabi Zakariya ya ce kala rabbi anna kunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa akir ya ubangiji In ji annabi Zakariya ta yaya za a yi na samu ɗa gashi girma da tsufa ta riske ni wa mar'ati aqir mata ta bakararriya ce qala Allah sai ce kadhalika Allah yaf'alu ma yasha kamar haka ne Allah yake aikata yadda ya so a ƙarƙashin wannan wato gashi al-Imam al-Qurtubi yace qila ar-rabb da annabi zakariya yace qala rabbi wasu suka ce a ai an rabu ana ana nufin jibrilu ne amma shi da kanshi ya rushe wannan magana ya ce ba daidai ba ce to sannan ga shi ya fassara al'akir ya ce ai al'azimu min ramli layan butu shi'an wal uqru aidan maharul mar'ati idza wuti'at ala Ga shi ne ya ci gaba da jawabi ma'ana akir bakararriya wacce ba ta haihuwa mana ba wai wacce ta fara ta daina ba tun farko ba ta haihuwa juya ake cewa sama juya kaman babu ma'anar al'akir a ciki juya ai kaman da tana haihuwa zai ta juye <laughs> koko juya ko ba haka ba amma dai kamar akwai wannan ma'anar a ciki amma dai na san wacce ba ta haihuwa akan ce mata juya ko bakarariya ko bakararriya duka ana faɗin wannan ku na bakararriya <laughs> larabci ne ba mamaki amma dai shi shine wato al'ukumu rashin haihuwa ko kun gane jama'a wannan sai an ji an tambayi masana a harshen hausa ku mai bambanci tsakanin bakararriya da juya juya sai su jawabi ko ba haka ba yawwa amma dai al'ukuru al'akir daga al'ukuru ne shine al'ukumu wato rashin haihuwa Ta sannan aya ta arba'in da ɗaya da ya ce qala rabbi ja'alli aya ya Allah ka sanya mini wata alama da zan gane matata ta samu juna biyu kala Allah ya ce ayatuka alamarka da za a sanya maka ita ce Allah tukalliman nasa ka kasa yi wa mutane magana salasata ayyamin tsawon kwanaki uku illa ramza sai dai ishara sai dai nuni wazkur rabbaka kasiran ka ambaci Ubangijin ka ambato mai yawa wasabbih kuma ka tsarkake Allah ka tsabtace shi daga dukkan abin da ake hada shi da shi bil ashi wal ibkar da rana da daddare ma'ana da maraice da kuma dare a ƙarƙashin wannan ƙurɗubi ya ce fihi salatu masail a ƙarƙashin wannan gaba a wannan aya akwai matsaloli guda uku ƙauluhu ta'ala ƙala rabbi ja'alli aya ja'al huna bi ma'ana sayyir e sayyir Allah ka saman min ka sanya min wato ja'ala takan zo da ma'ana ta sayyara ko kun gane ma'ana ya zamo ko wato ya sauya abu ko sanya abu ina fata an gane yace li ta'addihi ila ne saboda ai ja'ala ta yi ta'addi zuwa ga maf'ulai guda biyu ma'ana fi'il ne da ya ki haƙura da maf'uli ɗaya sai da ya kai zuwa ga guda biyu to kuma ja'ala in ta zo muta'addiyatan ila maf'ulaini to tana zuwa ne da ma'ana ta sayyara an gane to qurtubi yace gashi nan walamma bushira bil waladi لم يبعد عنده هذا في قدرة الله تعالى طلب آية أي على ما يعرف بها صحة هذا الأمر وكونه من عند الله تعالى فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن الكلام لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه قاله أكثر المفسرين كنت وتمغنا لقرطبيين ya ce tun da Allah maɗaukacin sarki ya karɓi addu'ar shi ya turo mishi mala'iku suka yi mishi albishir to kuma babu buƙatar sai ya roƙi sanin aya ko a sanya mishi wata aya ko wata alama to tun da annabi zakariya ya roƙi a sanya mushi wata alama to Allah sai ya mishi uquba ta hanyar ya hana shi yin magana wannan ita ce aibin da al-Imam qurtubi yake nishi kuma sai ya ce kalahu aksarul mufassirina da yawa mafi yawancin malaman tafsiri ita ce maganar da suka faɗi amma fa magana kuma ba daidai ba ce jama'a don aksariyar don mutane malamai mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan magana baya nufin daidai ce kamar kenan annabi zakariya laifi ya yi sai Allah ya yi mashi ukuba ta hanyar ya rufe bakin shi ya hana shi magana to wannan magana ba daidai ba ce za mu zo mu ji nan gaba kaɗan malam ya ce kalu wa kazalika in lam yakun min maradin kharasin aw nahwihi fa fihi ala kulli halin iqabun mana da ma dai ba wani abu ba amma dai akwai ukuba da ta sa Allah ya hana annabi zakariya yin magana gashi nan ce qala ibn zaidin inna zakariya alayhi salam lamma hamalat zawjuhu لما حملت زوجه منه بيحيى أصبح لا يستطيع أن يتكلم أن يكلم أحدا وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى فإذا أراد مقاولة, مقاولة أحد لم يفقه أسعد ما تشي تدو كتكي تدو كتكي النبي حياة سيوا يقري بايا إيه يمغنى أما كما تارد هكا ينا إيه مراجع التوراة ya ambaci sunan Allah yana iya yayi amma idan ya nufi zai yi ma wani magana to sai a rufe bakin sai ya kasa magana kun ji waccan maganar da kurɓabi ya faɗi ya jingina ta zuwa ga mafi yawancin malaman tafsiri to malam zai dawo ya waiwayin mana ita nan gaba kaɗan kuma wato zai ɗauko mana maganar al'imamu a farin kuma zai warware ta insha Allah malam ya ce ƙauluhu illa ramza faɗin shi da ya ce illa ramza sai dai ishara ko alama an ramzu fil lugati al'ima bishafatain shine motsa leɓe biyu ba tare da sauti na fita ba shine al'ima wa qad yusta'malu fil ima'i bil hajibain akan iya amfani da lafazin al'arram amma ana nufin motsi da kumatu an gane wal ko kuma kyafta ido motsi da ido wal yadaini ko kuma motsi da hannuwa an gane sama da ƙasa ko nuni na yadda ko kuma a'a ina fata an gane wa asluhu alharaka mala ce wakila wasu kuma malamai sai suka ce falaba tilkal aya manufar da ta sa zakariya ya roƙi Allah ya sanya mishi wannan alama ziyadata ziyadatan ziyadata fama'anina wato yana neman ƙarin samun natsuwa ne a can ƙurbubi ya ce ya tambayi Allah alama ne saboda yana shakka anya mala'ikun ne ko ba mala'iku ba to da ya tambaya sai Allah ya mushi ba ya hana shi magana magana ta biyu kuma anan ya ce falaba tilkal aya ziyadata fa ma'anina don ya samu natsuwa ya roki Allah ya sanya mushi aya wannan maganar ita ce daidai ba waccan ba an gane ai sai ce ai alma'ana ma'anar wannan wato tammimin ni'imata ya Allah to ka cika samun ni'imar mana bi an taj'ala alali ayatan ta hanyar ka sanya mun wata alama wata kunu tilkal tilkal aya ta ni'imatin wa karamatin sai zama ita alamar to ƙarin ni'ima ne kuma ƙari ne na girmamawa ko kun gane jama'a faqila lahu sai aka ce da shi alamar ka. da za a sanya maka ita ce Allah tukalliman nasa salasata ayyamin aitum na min kalami salasa layalin kwanaki uku za a hana ka yin magana malai ce dalilu hadal kauli dalilin faɗin wannan wannan fassarar cewa talaba tilkal aya ziyadata fama'anina qawluhu ta'ala ba'da bushra al-mala'ikati lahu وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي bi بقدرتي da iko na na samar da kai fakazalika ujidu lakal walad haka cikin iko na zan samar maka da ɗa ko kun gane wannan fassarar ita ce daidai daga cikin malaman da suka tafi akan ta waktara hadal qawlan nahas alimamun nahas ya zaɓi wannan magana ta zama ita ce daidai game da fassara wannan ayar wa qala kuma al'imamun nahas ya ce game da maganar da wani ya yi game da waccan fassara ta farko cewa ukuba ce aka yi wa annabi zakariya ta hanyar hana shi magana sai ya ce kaulu katada maganar da katada ya faɗi mana a can shi ya faɗe ta kenan mana katada ne ya faɗi waccan maganar katada ya ce inda zakariya lallai zakariya uqiba wai an yi mishi Ukuba ne bitarkil kalami ta hanyar hana shi yin magana ya ce wannan maganar kaulun marhubun anhu magana ce a bar kyama magana ce a bar watsarwa magana ce da ba madogara ba ce li'an Allah azza wa jal saboda Allah mai girma da ɗaukaka lam yukhbirna annahu aznaba bai faɗa mana cewa zakariya ya yi zunubi ba ta Allah bai faɗa ba to dan me za mu ce ya yi mishi hukuba an gane wala annahu nahahu an haza. kuma Allah bai labarta mana cewa ya hana shi ya tambayi aya ba don haka sai ce wal qawlu fihi ma'anar kenan wannan ayar abin da yafi kamata a ce annal ma'ana ma'anarta a ce ij'alli alamatan ya Allah ka sanya mini wata alama tadullu ala kaunil walad da za ta yi nuni akan to dan nan fa ya kasance ya tabbata iska na zalika mughayyaban anni saboda ai ɗaukar ciki wani abu ne da ban sani ba abu ne da ya faku gare ni ko ba haka ba jama'a to wannan maganar jama'a ita ce daidai ba maganar da aka samo daga katada ba kamar yadda al'imamun nahas ya faɗa haka ku je ku duba cikin i'rabul qur'an na al'imamu abu ja'farin nahas Allah maɗaukakin sarki ka samu dace na shi maɗauko tattauna waɗannan ayoyi musamman wannan aya kuma ga lokaci ya ƙure amma bari mu ƙara kai jama'a bari mu tsaya dai anan. nan don wata matsala ce za mu tashi jama'a <laughs> da ya ce fi hazihil ayati dalilun ala isharata tanzilu manzilatal kalami kaga matsala ce mai muhimmanci ashe wannan ayar na nuni akan ishara nuni ko da ido ko da kumatu in zai yiwu ko da hannu an gane ma ko da baki ba da murya ba ba da sauti ba to ishara nuni tana iya ta tsaya a matsayin magana don haka da za a tambaye ka wane e ka saki matarka sai kai haka ba ishara kai ba ko kuma kai haka da kai sama da ƙasa to tasa kuke ne eh, shi ne matsalar shi matsalar da za mu tashi wannan ayar za a fahimci ka illa ramza to akan matsalar za mu tashi za ku ji har bukhari sai da ya kulla mata babi a gurare da yawa a cikin sahihul bukhari wuri na farko shine kitabul ilmi eh kitabul ilmi <laughs> bukhari ya ce babin da ke bayani game da wanda aka tambaye shi aka nemi fatawa a gare shi sai ya ba da amsar fatawar da ishara shin ta yi ko ba ta yi ba bukhari sai ya kawo hadisin <laughs> ya kawo hadisin an tambayi annabi game da hajjatul wada eh, hadisin can na hajjatul wada annabi ya tambayi al'ummar duniya cewa hal ballaghtu suka ce na'am ballaghtu hal ballagtu na'am ballagt aka ce fa ashara bi yadihi ila sama Allahumma shahad Allahumma shahad ina fata an gane to za ku zo ku ji a wasu gurare a cikin kitabu shahada a cikin sahihul bukhari to za ku zo ku ji kuma malamai gaba ɗai sun haɗu akan ishara tana matsayin magana don haka ana iya a tabbatar da hukunci da ishara kuna shari'a da kurma sai aka je kotu aka ce jawabi sai biye jawabin nan nashi na ishara da lankwashe-lankwashen nan da ya zama. aka fahimci me yake nufi to a iya gini akan wannan isharar in an yi haka ba a yi laifi ba ko kun gane zama? to za mu tashi kan wannan matsalar insha Allah ta'ala in ba dan abin da aka samu na saɓani daga Abu Hanifa ba wanda shi ma daga baya ya dawo zuwa ga abin da yake daidai Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mana Allah ka sanya mu rayuwar mu albarka Allah ka jikan malam albani Allah ka yafe mishi kusakuran shi Allah ka ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira Allah ka haɗa shi da annabawa da mutanen kirki Allah ka yi yayyafin rahama akan kabarin shi ɗan shi Abdullahi da matar shi Umu Abdulbari Allah ka yafe musu waɗanda suka bari ‘ya'ya da iyali da ɗalibai da makarantu Allah ka sanya musu albarka Allah ka tabbatar da su akan daidai da istiqama. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka yafe mana ka gafarta mana akwai wasu rashe-rashe da aka yi jama'a cikin waɗannan kwanaki na wasu dattawa mutanen kirki waɗanda sun ba da gudunmawa ga sunna jama'a jama'a mu saka su a cikin addu'a Allah ka yafe musu Dan jama'a ba a mantawa da malaman da suka yi gwagwarmaya gurin tabbatar da sunna e ba a mantawa da su har iyalansu ma ba a mantawa da su jama'a shi yasa a cikin a cikin sunna to akwai bibiyan asar na malaman sunna a je a binciko a ce to yanzu ina 'ya'yan abubakar mahamudu gumi e a je a yi musu alheri a ce mahaifinku ya kyautata wa sunnar manzon Allah e a yi musu addu'a a a cikin haka akwai sunna jama'a malaman da suke raye to kuma a je a jinjina musu a kyautata musu idan suna da buƙatar wani abu na rayuwa a yi musu alheri jama'a yin haka sunna ne jama'a ina fata an gane lokacin da gwamnatin musulunci ta kafa aka samu kuɗi da dukiya a zamanin sayyidina umar shikenan duka sahabbai duk wanda ya taba ganin annabi sai aka ce a zo a yi mishi albashi a sa shi abota da haka eh kai ka zo na da annabi eh kayi karatu a jami'ar manzon Allah eh kai khirrijin manzon Allah ne graduate din annabi ne eh to zo a sama albashi wannan alkhairi ne jama'a haka ya kamata a yi malaman sunna wannan na daga cikin nasiha lil muslimi na jama'a da haka malami ya karantar yanzu ya tsufa to me laifin me da aka kyale shi kuma da haka duk malaman nan dattawa na sunna a je a rika bibiyan me suke ciki a kyautata musu ina fata mun fahimta ku je ku saurari karatun sahihul bukhari karken kitabul imani ku je ku ji maganganun da malam albani ya game da malaman alheri malaman sunna ku je ku ji yabo na alkhairi da ya jama'a mu ba mu saba jin malamai na yabon malamai irinsu ba in ba a bakin malam albani ba jama'a wallahi haka muke ji malam wane malam wane sai an muji ya yabe su da alkhairi Allah ka yafe mishi Allah ka kai haske kabarin shi don haka mu ma ba za mu gushe ba muna ambatan malam albani da alkhairi eh mu ne addu'a ina fata an gane ko ka ce an yi bid'a ko ka ce an yi sunna ko makaruhi ka daɗe baka faɗa ba mu dai mun yi ina fata an fahimta Allah ka yafe mishi kuma Allah ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik